السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك بدا كرتمنا للتافن الأدب المفرط للتافن الإمام الغمام آه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بزبة الجعفي البخاري رحمه الله muna cikin bayani kan hadisin Ali bin Abi Talib radiyallahu an wanda Abu Tufail radiyallahu an yaji daga garish wanda ya kunshi bayanin sinuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kan wasu ababe daga cikin ababen su ne waɗannan ababe guda hudu wanda ambatansu ya zo cikin wannan hadisi na farko cewa Allah ya tsine wa dukkan wanda ya yanka domin wani Allah subhanahu wa ta'ala sannan na biyu Allah ya tsine wa dukkan wanda ya saci wato anishin alama ta ƙasa la'an Allah man saraka manaran ab idan aka ce almanaru jama'u manaratin almanaratu manaratu alama wato wani abu da aka sanya a matsayin alamar cewa daga wuri kaza zuwa wuri kaza filin wane ne sannan daga wuri kaza zuwa abin da ya kai wuri kaza filin wane ne to sai mutum ya canja wannan alama ne ya shigar da yankin filin wani cikin filinsa alhalin ba nasa ba to cikin haka akwai tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya zo a ruwaya cikin littafin sahihi muslim da wurinsa da lafazin man ghayyara manar al-ard wanda ya canja a wannan ruwaya kuma ta imam bukhari sai da lafazin man saraka wanda ya saci domin nuni akan cewa hakan sata ne matsayin sata yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala nuni kuma akan cewa hakan aiki ne wanda yake mai mutukar muni wanda a sakamakon haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tsinuwa ga dukkan wanda yake mai yin haka don haka ma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dukkan wanda ya yanki filin wani gwargwadon ani ɗaya? to za a yi masa sakandami na kasai guda bakwai a ranar alkiyama wato za a dora masa nauyin ya ɗauke su wannan nuna mai kaiwa mutuka da razanarwa da firgitarwa kan cewa shi aiki na zalunci ba karami ba babba zalunci zalunci saboda haka mutum bai duban cewa wannan zaluncin karami ne don haka a yi ba komi na iya aikatawa a zai duba cewa abin zalunci ne ko ba zalunci ba mutukar zai ɗauki sunan zalunci to shi kenan shi yasa a shi wannan hadisin manzala ce duk wanda ya yanki kasar wani filin wani gwargwadon ɗani a zulman bisa zalunci to ga abin da zai fuskanta a wannan hadisin kuma gashi mai batun tsinuwa idan aka ce kuma tsinuwa shine mai Allah ya nisantar da mutum daga rahamarsa to kaga a ce an nisantar da kai daga rahamar Allah a sakamakon mai cin fili to kaga masifa ta kai masifa tashin hankali ya kai tashin hankali to shine la'anallahu Allahu man saraqa manar al-ard wannan kuma sai yake nuna mana yadda musulunci yake kula da haƙƙoƙi na mutane da yadda babu wani ɓangare wanda musulunci bai bayani a kansa ba sai dai kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba yadda musulunci yake kula da haƙoƙi na mutane domin a zauna lafiya a tsare dukiyoyin mutane a tsare rayukan mutane wanda wannan shi ya bayu ma dukiyar ka sai Allah ce ta ce kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an firadin minkum wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ya ku da suka yi imani kada ku ci dukiyoyinku bisa barna dukiyar waninka ce Allah yake hana ka amma sai ce dukiyarka domin komar da kai zuwa ga asali asali shine kamar yadda za ka kiyaye dukiyarka to haka kuma ka kiyaye dukiyar ɗan uwanka kamar yadda wanzuwar dukiyar ɗan uwanka a bisa yanayi na inganci to ci ku ne gaba ɗaya? ci ne gaba daya ko da ko bai daukan komai ya baka to da haka sai Allah ce amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan ko tijaratun fi kira ukhra to kaga duk wannan nuni game da wato ainihin kiyaye haƙoƙi wato ainihin na su mutane shine wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lam shine la'ana Allah man saraqa manar al ard to wannan kuma kaga sai zama na ah, wannan darasin kai tsaye ah, ala wajen khusus yana fuskantar masu mai masu raba filaye wanda nauyin kula da filaye ke hannunsu su kula da wannan sosai su kiyaye wannan domin ah, tashin hankali ne babba bawa a ce ya aikata abin da zai jawo masa ne tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala Tashi hankali ne babba to mun fahimta cikin haka haramcin mai cin filin wani sannan mun fahimta kuma hakan yakan jawo mai tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala sai abu na uku shine la'ana Allahu man la'ana walidai cewa dukkan wanda ya tsire wa mahaifansa to Allah ya yi ya tsire masa ah, wanda wannan shine mahallu shahid na babin ah, nuni akan cewa zagin iyaye bijire musu kangare musu wannan yakan jawo mai tsinuwar Allah ga wanda ya hakan to ashe kaga mafahumul mukhalafa kyautata wa iyaye da yi musu biyayya har su gamsu da kai su yarda cewa kai ɗa ne wannan kuma yakan ja maka me yakan ja maka yarda Allah subhanahu wa idan an sami imani tare da kai kuma sai yake wuna mana girman iyaye iyaye suna da matukar girma ko da ko ba musulmai bane. to ina ga wanda yake iyayensa musulmai ne kuma a musulman ma ahli sunna ne to kaga daraja kan daraja kenan kuma ya wayi gari yana mai bijire musu kaga an samu matsala kenan wanda shekul islami taimiyya rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin al-jawab sahih liman baddala din al littafinsa da kuma cikin majamu'ul fatawa cewa fifikon da ahalus sunna suke da cikin musulmai waɗanda suke ba ahalus sunna ba to kamar matsayin musulunci ne idan kada da sauran addini kuma to sai Allah maka wannan ni'imar mahaifinka ya zanto ahalus sunna kuma ga abinda da sunna take cewa to kaga me rage mana in ban da aiki domin ka ribaci abin da sunna ta kunsa na alkhairi fi duniya wa fil akhira a duniya da kuma lahira saboda ka iyaye suna da mutukar girma suna da mutukar daraja sannan kuma a wannan hadisi mun fahimcewa akan iya samun mutum ya zage ne iyayensa inda hakan bai faruwa da manzo Allah ya wannan bayani. wannan bayanin da ya nuni akan cewa abin yana faruwa kenan don haka sai ya yi bayanin hukuncin Allah akan haka duk wanda ya haka to ga hukuncin Allah a kaza shine mai tsinuwar Allah la'ana Allahu man la'ana walidai sannan abu na hudu shine la'ana Allahu man awa muhdithan cewa dukkan wanda ya wa mai farar da abubuwa na barna mafaka to shi ma tsinon Allah ta tabbata a kansa tsinon Allah ta tabbata a kansa mutum ne mabarnaci mai ya barna sai ka bashi mafaka yadda zai na yaɗa wannan barnar tasa to wannan yakan mai tsinuwar Allah dan bidi'a ne cikakken dan bidi'a ba shi da aiki sai ya ɗa bidi'a sai ya karkure shi mutum ne mabarnaci ba shi da aiki sai samar da barna cikin al'umma sai ka ba shi wurin zama imma da sunan haya ko da sunan aro ko da sunan kyauta wanda zai zauna yana yada wannan barnar tasa cikin al'umma to akwai tsinuwar Allah cikin haka shine mahdisan bi kasar dal sai zama ismul fa'il kenan <clears throat> sannan idan kace mahdasan bi fatahi dal sai zama ismul mafa'ul kenan wato abin kirkira kenan bid'a ce abu ne kirkirarre shay'un ne mahdas amma mutum sai yana shi kariya yana kokarin ma ka masa auyi da hadisai akan cewa addini to akwai tsinuwa Allah cikin haka dan haka bangarorin guda biyu duk hadisin yayi mai yakunsa in ka karanta da muhdisan ya kunshi wanda aka baiwa mafaka shi mai yin barna in ka kunshi kuma muhudisan, wato ainihin barnar kenan abinda aka kirkira ne mutum ya zanta yana bawa abinda yake kirkirarre kariya to akwai tsinuwar Allah a kansa da kuma wanda yake bawa mabarnaci mai kirkiro abubuwa na barna al'umma kariya mafaka to shi ma akwai mai akwai tsinuwar Allah ta tare da shi da haka wannan kalubale ne babbar tashin hankali wannan shine man awa wato ainihin bil alifil mamdud man'awa Eh, to shi awa yakan yi ta'addi eh, in ka karanta shaka bil alifil mamdud don haka ana masu yi ta'addi zuwa ga eh, wato ainihin mafa'uli shine muhudasan ko muhudisan wannan shine mafa'uli sannan kuma idan ka ce awa بالالف المقصور وانا سيدا ما لازم كنا معنى او الشيء معنى يا ايمي او الشيء دا او الشيء اذا ka ce a awa shai'a ma'ana ya tattaro ya zama muta'addi kenan ah, idan ka ce kuma awa shay'a a ra'ayin wasu malamai daga cikin malaman lugha na cewa awa da awa din duk abu ɗaya ne sai to shi ma ya zama mai muta'addi kenan ah, amma idan ka ce a awa shay'a a bisa luga mafi shahara to wannan shine muta'addi awa kuma wato ainihin lazim kenan ah, da haka zamu ga ah, qur'ani yake yake amfani a haka annabi lutu alayhi salam yake cewa qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid kaga yayi ta'addi da haka ce awi Allah ce da manzo Allah alam ya jirka yatiman fa awa kaga shi ma me muta'addi ne shi ma muta'addi ne وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وهذا يدو متأدي أما إذا كنت أوا تو لازم ma'ana shi karan kansa din kenan karan kansa shi yasa batun asabul kafi Allah ce idza awal fityatu ila al kafi kaga idza awal fityatu an gane ba inda su suka yi aikin ba wai sun afkar da aikin kan wani abu ba da haka kaga sai suka ce awal fityatu kaga ya zama lazim ne al kafi an gane da kyau don haka a wancan hadisin na abi waƙidin laisi wanda yake cikin sayi bukari a kitabul ilm da kitabul sala da kuma kitabul sayi muslim a kitabul sala mutane guda uku da suka zo manzo Allah yana masallaci yana koyar da sahabbai saboda haka ɗaya daga cikinsu sai ya samu wurin zama sai ya zauna ɗaya daga cikinsu kuma shi sai ya ga babu wurin zama saboda ka sai ya ji kunya ya ɗan mutane sai koma gefe ya zauna ɗaya daga cikinsu kuma sai ne sai ya juya ya tafi to da haka da manzo Allah ya tashi bayani sai yake cewa wanda wanda ya sami wurin zama ɗin ya zamba sai ce fa'awa ilallah Ka kaga fa'awa lazim kina fa'awahullah kaga muta'addi kenan don haka dai ashahiri wanda ce al-lughatul mashhura sama da cewa awa da awa wato ainihin matsayin abu ɗaya ne dan haka anan ma zo ya zo ainihin muta'addi da haka sai zama mai bil mamdud aka ce awa La'anallahu man awa mahdisa eh, wato hatsari ne babba mutum ya zanto yana ba mabarnata mafaka eh, abin da yake wajibi kan kowane mutum kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da wani samun zala Allah ka ce ka taimaki ɗan uwanka yana zalimi, ko na abin zalunta sahabbai suka ce ya rasu Allah ta yaya zan taimaki shi yana a zalimi. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya ce ka hana shi zalunci ka taimake shi to sai zamanin mutum ya fita daga wannan asalin yana ba kuma mabarnaci mafaka da kariya da ƙarfafa su kamar yadda mutane suke fidda dukiya ake ta yada bidi a cikin al'umma da sunan san manzan Allah da sunan kara addini ana taɓata mutane a su na musulunci a aƙidun suke sunan ingantattun aƙidu ana shayar da su gurɓatattun a aƙidun da ba inda za su kai mutum face sai zuwa ga asara zuwa ga taɓewa yanzu dai mu ji iya eh, wanda muka ambata a satin da ya wuce ibnu arabi ibnu arabi alhati ka duba yanda wasu suke girmama shi daga cikin masu jingina kansu zuwa ga musulunci masu da'awar cewa su masoya manzon Allah sallallahu amma ka ji irin manganinsa wanda shi yana ganin waliyi ya fi annabi ya fi manzo a aƙidu Ah, wanda shi yana daga cikin aqidar cewa fir'auna ma musulmi ne ba kafiri bane cikin littafin sa al-futuhat to in ka ga yadda ake kamba ba shi ake girma za ka yi mamaki amma ga ga ga ga barnar da aka tsora mutane a kai kuma wannan barnar har yanzu kuma ana ta ana kokarin yada cikin al'umma da sunan mai sufanci da sunan kare matsayin annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ibn hajar ne askalani rahimahullah a littafinsa ainihin imba'ul ghumr bi abina'il umar littafi ne babba ya kama gana kan batun ibn arad da yake ce ya gamu da wani mutum daga cikin mutane suke girmama shi ibn arabi inji ibn hajar yace sai nace ibn arabi kafiri ne ba musulmi ba shi kuma wannan mutum yace a'a ina ai musulmi ne to ibn hajar ne askalani rahimahullah to ai ga mota sai mu mubahala mu yi tsinuwa me mubahala kai ka rantse kan cewa in ba musulmi ba ne tsinuwar Allah da fushin Allah da bala'i ya tabbata a kanka ni ma kuma zan rantsa kan cewa in ba kafiri ba ne tsinuwar Allah da bala'i da masifa su tabbata a kaina kuma haka aka yi ibn hajar kamar yadda ya ba labari yace nayi shi ma yayi yace ai bayan yan kwanaki uku shikenan wannan mutum sai zan ta yi mai ya kau Allah ya tarwatsa shi to amma yanzu musamman a nan garin Kano ya ake daukan ibn Arab to wannan yana daga cikin batun cewa la'ana Allahu man awa muhdisa shi za za ga ire-iren su waɗannan mutanen za ka ga ba sa gama duniya lafiya ko da kuwa ana ganin cewa su suke da yawan jama'a su suke da manya-manyan makarantu su suke da manya-manyan masallatai su suke da abin duniya to za ka samu ba sa wanyewa duniya lafiya sai ka sami suna aikata wasu miyagun ayyuka kuma sai ka sami suna aikata miyagun ayyuka duk da gashi ana ɗaukansa a matsayin waliyai ne har ma jahilai ya tabarrakuna bihim suna neman albarkasu. amma inda za ka yi biddigi kuma za ka samu wasu suna ba sa sallah in suna sallar ba za ka samu kuma suna abin da sallah ba za ta karɓu ba ka same su harkar fasadi kowanne ka bi sai ka samu wani matsala sai da ɗaiɗai da ba a rasa wannan su an ja su kan jahilci sun ɗauki abin gaske ne kuma suka tafi kan haka to Allah samu wani lafiya al-imam al-bukhari rahimahullah ce babun ya bar walidaihi ma lam yakun ma'siya wato wannan babi yana bayani game da ɗa zai yi ta kyautata wa mahaifansa mutuƙar dai bai zanto abin da zai kyautata musu ɗin ba ya ƙunshi saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala idan ya zama mahaifi ko mahaifiya suka sa ka aikata wani abin da yake saban Allah ne to anan baya halatta ka yi musu me ka yi musu ta'a kan wannan abu baya halatta domin inna mata'atu fil ma'ruf kamar yadda yake cikin bukhari da muslim aka yi wa mutum ta'a ne cikin abin da yake ya kunshi bin Allah ba saba wa Allah ba amma cikin abin da yake ya kunshi saba wa Allah to anan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq fi ma'siyati al-khaliq kamar da hadisi yake cikin musnad al-imam Ibn Hanbal da kuma musnad na Abi Ya'la don haka shine ya barru walidai daga barra ya bar birran ba barra ya bar. بالرب قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصر لقيته بالرملة آه، قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك وأنفق من قولك على أهلك ولا ترفع عصاك على أهلك وأخفهم في الله عز وجل آه، الإمام البخاري يكاو وانا حديثي ولا الوالنسى محمد بن عبد العزيز wanda ake wa laqabi da ar-ramli eh, nisbatun ila ramla wanda ar-ramla din wuri ne Muhammad bin Abdul Aziz eh, al-aslu fihi annahu saduq saduqun ne yana daga cikin kuma rijal na Imam Bukhari da Imam Tirmizi a kitabu Shama'il الشمائل المحمدية دكما إمام النصائي آه، إمام الوكاري يروى جريش بطريق المباشر كيف إيه؟ آه، الإمام الترمذي الإمام النصائي يكون بطريق الواسطة أنجاني تشي محمد بن عبد العزيز آه، ما لمينا هريسيني ما كان جنوب akansa mukhtalafun fi wasu sun dan taba shi wasu kuma sun karfafe shi al-imam al-ijli ya yayi sa tawsiqinsa littafinsa تاريخ الثقات هكا القصوي يعقوب بن سفيان ya siffanta da al-hafiz a littafinsa al-ma'arifatu wa tarikh haka al-imam ibn hibban a kitabu thiqat ya ce da shi thiqatun ne amma rubbama yukhali bayan su da wasu malamai na hadisi wasu kuma sun abin nan ɗinsa saboda auham da ya samu da 'yan wasu matsaloli don haka dai al'aslu fihi annahu sadukun sa hadisi ne a karbabbe kuma yana matsayin hadisi wanda yake ainihin hassan don haka imam bukari ya yi ruwaya gare shi cikin sayi bukari ya rawaci hadisai guda biyu ta hanyar sa cikin sayi bukari to ire-iren waɗannan waɗanda ya zama da za ka samu imam bukari ya yi ruwaya ta hanyar su kuma a samu malaman hari sun yi magana a kansu in ɗan taɓa su ko wani abin da yake mai kama da haka Hakan duba ruwayar imam bukari ko ruwayar imam muslim gare su ta fuskoki kamar haka akan duba shi imam bukari ya yi ruwaya gare shi ne fil usul ko kuma fil abinda ake nufi imam bukari ya yi riwaya gare shi ne min babin lihtijaj mafi yawa za ga imam bukari ya yi riwaya gare su min babin lihtijaj wato ya kawo hadisinsu sannan kuma sai ya kawo hadisin ta hanyar waninsu wanda kuma shi fika ne kai tsaye to yana daga cikin abin da yake sa imamu bukari da imam muslim suke haka wasu lokutan saboda hubbul ulu ya zama da shi wannan hadisin da imam bukari ya roto ta hanyar shi wannan wani wanda an dan taba shi to isnadin ya fi zantowa gajere ta yadda kusanci imam bukari da manzan Allah ba yawa dan haka sai ya rawaito hadisi ta hanyar sannan kuma ya rawaita ta hanyar wani wanda yake fiqa wanda shi ba a taba shi ba amma isnadin yana da dan tsayi kuma da haka akwai nuzul to don saboda haka sai ya kawo ruwayar shi wancan kuma sannan sai ya kawo idan ya zama kuma imam bukari a yayi ruwaya gare shi ne min babin lihtijaj tare kuma da cewa an dan taba shi wasu malamai sun dan taba shi to wannan yana komawa ne zuwa ga wato ainihin asalin hadisansa wanda bai samu matsala a ciki ba eh, wato imam bukari ya zaba hadisan da an samu tabbacin babu matsala a ciki to haka ire-iren waɗannan hadisan su yake rawaitowa ta hanyar ire-iren su waɗannan dukkan wannan malaman hadisi suka yi kokari domin tantance maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada a jingina manzon Allah abinda bai faɗa ba ko a faɗa abinda da manzon Allah din ya faɗe shi amma a kai kai ci a bada shi a juye a hargitsi to zaka ake wannan taka tsantsan din a ce eh wani suka ne amma lahu auham yana da auham ya samu wahani domin a tantance hadisan da yake yayi wahamin da wanda bai wahamin ba kada a jingina manzo Allah abin da yake ba shi ba a dora mutane kuma akan a kansa mutane kuma suna bautatawa Allah sun ce manzo Allah ne faɗa nan kuma alhalin an samu matsala ah, shi yasa Muhammad bin Sirin yake faɗa kamar yadda yake a muqaddima ta sahihi Muslim da littafin al-kifaya fi ma'rifatu usul ibn ruwaya da kitabul ilal na Abu Isa at-Tirmidhi yake cewa inna hadha ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan fa ilimi na hadisi addini za ku duba wajen wa za ku karɓa addinin ku addini domin ana baka labarin mai manzan Allah ya ce sallallahu mai manzan Allah ya aikata mai aka aikata gaban manzan Allah ya tabbatar cewa mai addini ne to sai aka ba aka dora kan wani hadisi fasa gurbi rubabban hadisi kai ta bauta wa Allah kai da sunan cewa mai banza Allah ne faɗa nan ko ba haka bane an samu matsala to da haka kowane rawi sai malami sun yi magana a kansa eh shine wana kaza ne suna kaza gari kaza aka fi shekara ga matsayinsa an gane da kyau wannan kenan to shi wannan Muhammad bin Abdul Aziz yake cewa abdulmalik bin al-khatta shi ya gaya masa wannan hadisin shi ne laƙituhu bin ramla na gamu da shi a ramla wanda wuri ne ya gamu da shi wa abdulmalik shi kuma abdulmalik kala yake cewa haddasani rashid abu muhammad wato rashid abu muhammad shi ya yi mai shi ya zantar da shi wannan hadisin shi kuma an shahari bin hausha ga shahar bin hausha shi kuma an ummi darda ummu darda ita ce mai asura karamar da amma ummu darda al-kubra ita ba ta da ruwaya cikin kutubus sita gaba da da haka duk inda ka ji ummu darda to ana nufin asura ne kenan ita kuma an abi darda ga abid darda mijinta kenan wanda kuma shi sahabi na annabi masu sallam shine kuma sunansa shine mar bin Malik sunansa kenan ana masa alkunya da abid darda eh, wannan nuska taku da yake akwai kurakuri da yawa ciki ga sun ɗauke mai abin darda ne amma asali an abin darda ne me sunansa waimar bil'ai bin malik bisan fi inganci ah, kale ce ausani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi tis'in manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya min wasiki da ababe tara ausani ah, ausani daga ausa yusi Isa kenan saboda haka fi'ilin yakan zo a ma'aunin ausa yakan zo kuma a ma'aunin wasa duk abu ɗaya ne idan ka ce wasa da ausa wasici ɗinki na ya yi wasici ah, sai dai banbancin kawai ta ɓangaren wato ainihin abin nan masta idan ka ce a ah, ainihin wasa to sai zama na yi wasi mazdari shi ne tausiyatan kamar inda Allah ke cewa fala yastati'una tawsiyatan wala ila alihim yarji'un amma idan ka ce ausa to yusi shine fi'ili mudari'insa mazdan sai zama isa'an an gane don haka a faɗin Allah cewa wa wasa biha ibrahimu بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدكم قراءة الإمام نافع دا عبد الله بن عامر النشامي ودا قراءة طبيعية متواترة أينش وأوصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم Ka ga kira'ar wa ausa sai ausa yusi kaman yusi kuma Allah fi auladi isa kira'ar kuma wasa wasa yuwasi tausiyata idan aka ce kuma abin nan a tausiya al'isa, isa wato shine a umarce ka da abu kuma tare da mai karfafawa asali daga alwasiyatu ne a ce yi abu kuma sai a karfafa ma cewa ka kula da abin sosai to na shi ake kira da alwasiyat to shine abu darda radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya min wasici da ababe tara yace la tushrik billahi shay'an kada ka kuskura ka taranya Allah da kowane abu shirka kenan wa in qutti'ita in har yanayin ya kai ga za a takketa ka au hurriqita ko a kokkona ka to karkai da kai shirka da Allah karka da. sannan wala ta turu turukan salatal maktubata muta'ammidan karka kuskura kuma ka bar sallah wadda take ta dole a bar wajabtawa al-maktuba ay al wadda aka farranta maka aka wajabta maka daga ainihin kataba yaktubu ne kitaban wa kitabatan al-maktuba ismul maf'ul kenan ay sallah da aka farranta Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba a alal da min kabli kum la allakum tattakun ai kutiba furida ya yi walidina amin kutiba alaikum alkisasu fil katila ai furida kutiba alaikum alkitalu huwa kurhun lakum ai furida inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai mafarudan an gane ke ba saboda haka abinda aka faranta maka shi yasa yazo a hadisin ubara bin Samit radiyallahu an wanda yake cikin sunani a Dawud da waninsa manzala ke ce salloli guda biyar kataba hunna Allahu al-ibad Allah ya rubuta su ga bayi ai farada hunna Allahu kan al-ibad Allah ya faranta su ga bayi shine sallah take rubutacciya ma'ana ta farilla muta'ammidan a halin kasancewarka kana mai barin sallar da gangan da ganganci ba wai da wani uzuri wanda yake karɓaɓɓe na shari'a ba wa man tarakaha dukkan wanda ya bar ita sallah muta'ammidan halin kasancewarsa yana mai barinta da gangan da ganganci bari'at minhu dhimmat to dhimma ta Allah ta barranta daga shi wato alƙawarin Allah na kiyaye shi na ɗaukansa a matsayin musulmi mai imani to wannan alƙawarin yayi ne ya barranta daga barin su wala tashrabanna al-khamra kuma kada ka kuskura ka sha giya wala tashra kaiwa ra'un ne fataha kada ka ce wala tashari saboda fi'ili mudari'in shariba yashara bu sharban ko ka ce shirban ya kyau fa innaha miftahu kulli sharrin domin giya ita ce mabudin kowane sharri sannan manzo Allah ce wa ati'i walidayka kuma kai wa mahaifanka ba'a wa in amaraka in ma sun umarce ka da an takharuja min duniyaka ka fita daga garin da kake ka koma zuwa wani gari shine duniyarka fakhruj da kuma to ka fita domin bin umarnin nasu wannan shine mai mahallu shahid mutukar inda zaka koma zaka samu damar mai yin addinin ka zaka samu damar bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tunazi anna za ka yi wa zayin ɗin mai kasar karka ce wala tuna za'anna saboda ne fi'ili muzari na mai na za'a yuna zi o niza'an wa munaza'ata daga wala tuna zi'anna karka kuskura ka yi ja'in ja wulatal amri da majibinta al'amari shugabanni ka zanto dan tawaye ka zanto masu zuga mutane ana yi wa shugabanni tawaye ana kabuta su akan mumbarai ana halatta jininsu karka yi haka wa in ra'aita koda kuwa kuwa ta kai ga kaga cewa annaka anta kai kai ne mai gaskiya to kai hakuri saboda ɓannin da za ta biyo ba wani musu tawayan ta tsara ne barnar da suke ma ta zalintar ka sannan wala tafrir minan zahfi kada ka kuskura kuma ka gudu daga gurin gwagwarmaya gabzawa wato azhab shine a hadu da musulmai da kafir ana gwamza yaki shine azhab an hadu ana ta karawa to kada ka gudu min zahabi daga filin daga filin daga daga wurin gwabzawa wa in halakta in har abin zai kai ga ka mutu halakta anan mutuwa kenan hakan ce halaka fulan idan mata Allah ce inin muru'un halaka mai kenan mata wa farra ashabuka abokananka su sun gudu to kai kai ka gudu sannan wa anfiq min qawlika kuma ka ciyar daga yalwarka daga damarka wadatarka ala ahalik iyalinka ka ciyar da su at-tawl shine a wadata kenan as-sa'f wal gina ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات sannan wala tarfa asaka kada ka kuskura ka daga sandarka ala ahalika ga iyalanka ce zaka bige su ala ahalika in ka ce kuma wala tarfa asaka an ahalika wanda ya zo a wasu nusa ma'ana kada ka ɗauke sandar ka gabarin dukan iyalanka in ka ɗauke da an kenan amma ala ahalika ma'ana hanawa ake kenan an ahalika kuma me dama ake bayarwa na kai dukan da sanda an gane to amma dai a ala ɗin eh, ta fi kyau sama da an sannan wa akhifhum billahi azza wajal ka tsoratar da su cikin lamarin Allah wanda yake azza mabuwayi wa jalla kuma ya ɗaukaka ka tsoratar da su Allah idan ka sanya mun tsoron Allah sai su waye gari suna mai suna kiyaye maka haƙoƙinka ba ma sai an kai kai duka to amma idan ya zama nafa dukan kake yi baka ta samu tsoron Allah ba to sai a waye gari su saba da dukan kuma tunda ba tsoron Allah ga wannan ba zai hana su mai ba su ha'ince ka an gane ah, to wannan hadisi ah, yan uwa ah, hadisi ne wanda yake alimam ibn maja ma ya fidda shi cikin sun ibn maja ya fidda shi a kitabul ashriba a takaice game da batun kada ka sha giya sannan kuma ya fidda shi a kitabul fitan mutawwalan kamar yadda yake nan kuma haka al'imam an bin hanbal ya fidda shi cikin littafin sana musnad an gane to da haka wannan hadisi cikin isnadinsa akwai shahar bin hausha. wanda shahar bin haushab an yi maganganu da yawa a kansa mukhtalafun fi amma al'aslu fihi annahu saduq yana daga cikin rijal na al'arba'a abu dawud a tirmizi an-nasa'i ibn Maja. da kuma imam muslim makarunan bigairi an gane shi imam muslim istishahadan ken to malamai sun yi maganganu a kansa don haka ibn hajar ne askalani cikin takaribin ta sai dunkule magana ce saduqun ne kasirul irsali walauhan. abin nufi asalinsa sadukun amma kuma ya samu matsala za ka sai zan ce yana yawan irsal ya faɗi hadisi ga wani kuma alhali bai ji ga wani ba a sannan kuma yana da yawan auham kurakure cikin hadisansa to irin wannan shi idan ya rawaito hadisi sai zan to hadisin ba shi da shahidi bai samu taba'a ba to hukuncin hadisin hadisi ne da'ifi an gane to amma idan ya sami shawahid ya zama na hadisin ya rawaito wasu hanyoyi kuma hanyoyin ba su da matsaloli masu ƙarfi to anan hadisin sai yakan zama hadisi wato ainihin hasanun ligeri gwargwadon yanayin hanyoyin yakan kuma iya zama ma sahihun ligeri wato hasanun ligeri idan aka tattara ne hanyoyinsa kuma yakan zama sahihun ligeri idan an tattara hanyoyi gwargwadon yadda hanyoyin suka kasance an gane da kyau don haka a shekul albani rahimahullah ya hassana shi wannan hadisin a littafinsa da ya yi ta hakikin mishkatul masarih da kuma sahi na ibn majah da kuma a ta'alikun rigib wanda ya shi a kan a targib wa tarhif na imam al-mundiri sannan kuma da wato anishin irwa ulgalil fi takhariji a harisi manaris sabil da kuma anishin sahihul adabil mufrat duba ga wato anishin hanyoyin hadisi wannan adin dunkule kenan amma batin. lafazin cewa uh, wanda shi ibn majah ya kai a kitabul ashir ba cewa kada ka kuskura ka sha shagiya mukutasaran a takeice to shi kuma wannan ya inganta shi cikin sahihul jami'u sahih da kuma sahih sunan ibn majah a kitabul ashir ba da kuma at-ta'liqur raqib an gane da kyau duba ga yanayin hanyoyi na hadisi eh, ta fuskar shawahid da hadisin yake da su to wanda shine hukuncin da shi a shiku albani yayi to amma idan muka koma muka duba eh, shawahid na hadisin za mu ga ya ta hadisin mu'adh bin jabal cikin musnadin imami ahmad bin hanbal to sai dai kuma istinadin akwai alin qita domin ta hanyar abdurrahman ne bin jubair bin nufair an mu'az bin jabal shi ko bai daga mu'az bin jabal ba lam yasma min mu'az kaga an samu in qita sannan kuma ya zo ta wata hanya shi wannan hadisi na mu'az bin jabal cikin al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da musnad ash-shamiyin na shi da abul qasim at-tabarani ta hanyar amru bin waqit har dai zuwa ga shi mu'adh bin jabal to sai zama da shi amru bin waqit kuma matruk ne saboda haka isnadin sai zama da ibn jiddan idan aka ce matruk wanda malama ne suka da akan cewa mai rauni ne don haka shi hadisin sa sai da ce da'if jiddan saban wanda yake shi da'if ne sai da ce hadisin sa da'if to shi wannan sai da ce da'if kuma a ce jiddan mai rauni sosai da sosai an gane da kyau to da haka a ka'ida idan ya zama na hadisi ya zo ta hanyar da take mai rauni kuma sai zamana yana da wasu shawahid amma waɗannan shawahi ɗin sai ya zama na hanyoyin su shawahi ɗin ya zama na a ce akwai akwai akwai irsali akwai inqita kamar misalin shi hadisin eh, eh, ta hanyar Abdurrahman bin Jabir bin Nufayl akwai rawi wanda yake mataruk to irin wannan bai yi wa a ce za a karfafi shi wannan hadisin da ire-iren waɗannan hanyoyi ɗin don haka aka iya karfafar hadisi idan ya zama ya zo ta wasu hanyoyi hanyoyi da suke ba masu rauni sosai ba amma idan raunin ya kai mutuka to anan bai iya yiwa ce za a karfafi su waɗannan hanyoyin masu rauni wanda raunin ya kai mutuka a tada wata hanya mai rauni kuma hadisin ya zama ya tashi daga da'ifi ya koma hasan li majami'i turqihi ko majami'i an gane wannan kenan don haka sai dai mu da magana kan shi shahar bin hausha shahar bin hausha al'aslu fihi annahu mai sai dai yana yawan mai irsali da kuma mai akwai auham da yawa to a nan kenan dukkan hadisin da ya rawaito sai zamana ya kubuta daga wannan mai irsalin ya kubuta daga wannan mai wahamin to yana matsayin mai hadisi hasan ismat abin nufi kamar wannan hadisin kenan amma idan ya zama na an sami hadisin da ya rawaito shi sharu bin haushe kuma ya zama akwai matsala da da hadisin to na hadisin ba ni za a iya inganta an gano wanda kyau sannan kuma idan muka duba ɓangarorin hadisin za mu ga akwai hadisai tabbatattu daga manzala wanda sun zo da ɓangarorin hadisin wanda kuma su sun tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane da kyau wannan kenan don haka wannan hadisin isnaduhu min hasan to abu darda radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya min wasicin ababe guda tara abu na farko ce la tushrik billahi shay'an kada ka kuskura ka ya Allah da kowane abu ko da an kai matakin a kyakketa ka a ƙona ka to ka jure ka haƙura ka tsira da imaninka a kan ka ya Allah da wani irin abin da ya faru a kistar gulam hadisin suhaib bin sinan rumi wanda yake cikin sahihi muslim da musnad imami an bin hanbal karshe aka aka rinka kona mutane amma suka ƙi me suka ƙi yin suka ƙi shirka da Allah suka tsira da imaninsu saboda wannan wutar ta duniya ba komai bace idan an kwatanta ta da wutar lahira shine Allah ce wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba komai yasa suke musu ukuba ba suke azartar su ko sai sun imani da Allah ma'ana ko da ka kai matakin a kona ka a kekketa naman jikinka a yayyanka to ka jure kada kai shirka da Allah ka tabbata kan imani haka manzo Allah ya gaya wa khabbab bil arat radiyallahu anhu hadisin sai na cikin sahihi bukhari manzo Allah ce kuna gaggawa yace cikin waɗanda suke kafin ku za a kamo mutum a samo zarto a tsora zarton tun daga nan goshinsa a raba shi gida biyu amma hakan ba zai sa ya kauce wa addininsa ba ita amma ko kuna gaggawa شيني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أين جرجي ذاسو سنفت كنت ما الله رتاشن هنك حتى يقول الرسول أو حتى يقول الرسول في قراءة أخرى والذين آمنوا معه متى نصر الله hatta kai manzan wannan lokacin da waɗanda suka yi imani ta ce taimakon Allah zai zo ala inna sallallahu qarib ai taimakon Allah yana kusa haka yake faruwa a yakin jazatul ahzab me faru Allah ce hunalik kabtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida amma wannan yasa sabai sun ja da baya Allah fa da kansa yace an girgiza su girgizawa mai tsanani a wannan amma bai sa sun ja da baya ba to wannan shi ya fi shi ne mataki mafi daraja ka tabbata amma in yanayi ya kai yanayi babu laifi ya halatta ka iya bayyana kafirci ka kudurce mai imani a zuciyarka wannan babu komin kayi wannan amma rashin yin wannan din shi ya fi kamar yadda zahirin wannan hadisi yake nunawa amma in ka furta kafirci saboda a sakamakon ka shiga yanayi na takura na kunci na azaba a zuciya kana mai imani wannan babu komai shine man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman matsalar shine walakin man sharaha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun min Allah to sai dai wanda ya faɗa kan yana mai da kafin to na shi ya samu matsala to amma ka daure ka jajirce karka yakan wannan shi yafi kamar da al-imam bin hanbal yayi game da masalar eh, alqur'an quran masulciya Qur'ani abin halitta ne yace yace yace Qur'ani zancen Allah aka yi azabar aka yi azabar yaki yayi koda yadda bara ragowar wanda aka kama su tare da shi suka yi dabaru wani ya daga ya tsace a alquran at-taura injila zabura a halitta ne ma'ana na nufin yatsunsa wani ya faɗi kaza wani ya faɗi kaza haka duk aka sake su amma shi ya jajirce da haka ake mata tambarin al'imamu a halittu sunna wal jama'a al'imam al'imam ne al'imam ne don haka in ka ji a littattafai an ce imamu ahli sunna wal jama'a littafan aqida to ahmad bin hanbal ake nufi imamu ahli sunna wal jama'a saboda tsayuwar da yayi wajen yakar aqida ta su jahan bin safwa al jahamiyya da impedance suke mara musu baya shi ya ki ɗaukan wannan rukusa ɗin ya ɗauki azima inda ya ɗauki rukusa ɗin babu komai a wannan dalilin yasa ya daina karɓar ruwaya kuma daga hannun malaman da suke wannan da ba suka kwaci kansu duk da ya halatta irin su Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini daga ba daina karɓar hadisi ta hanyar su don haka duk hadisin da ya gani a musnad Imam bin Hanbal ta hanyar Ali bin Allah al-Madini to qabla al-mihna ne kafin abkuwar wannan matsalar ne amma ba da mihna bai yi ruwaya Ahmad bin Hanbal kenan imamu ahli sunnati wal jama'a to shine manzo Allah yake bayani game da abin da ya fa anan koda ta kai za a kikke ta kai a kona ka to ka daure a nan manzo Allah sai fara gabatar da shirka domin shirka ta fi komi hatsari eh, idan shirka ta fada cikin aiki mutum shi ke namar ya riga ya barci don haka ta fi zantowa matsala akan kowane abu don haka manzo Allah ya fara ambatanta sallallahu alaihi wasallam domin dukkan abin da yake ba shirka ba kan maka fatan Allah iya ne ya iya yafe maka kuma ko da ta kai ga an shigar da kai wuta to watan wata rana za a fidda kai daga wuta a sakamakon abin da yake da shi na imani bisa ka'idar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad ibtara إثما عظيما في آية أخرى فقد ضل ضلالا بعيدا sana'a wannan hadisi mun fahimci ashe yanayi kan iya kaiwa na imanin mutum har ta kai ga matakin a yi ƙoƙarin mai ƙona shi a yi ƙoƙarin mai kyakketa shi ta fuskar mai ya ƙasa ya bar mai ya bar addininsa haka ya faru kuma zai ci gaba da faruwa domin a ci gaba da tantancewa kuma a wannan hadisi akwai lurarwa game da cewa musulunci yana da makiya kuma wannan makiyan za su yi ta yaƙarsa ta fuskoki daban-daban ganin cewa mai sun kau da mutane kan musulunci zuwa waninsa shine kafirci za su yi ta azabtar da mutane ta hanyoyin azaba daban-daban kamar da manzo Allah ya bada labari a wannan hadisi sallam. sannan sai manzo Allah ce kuma kada ka bar sallah da gangan da ganganci domin a rukunai na musulunci gaba daya babu rukuni wanda yake mafi girma da tauhid bayan kalimatu shahada irin sallah da haka sai manzo Allah ya biyo bare ita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam karka kuskura ka bar sallah da ganganta ganganci a nan an ambaci sallah ta farilla ba wai ana nufin cewa nafila ma ka yi watsi da ita a'a domin ita ce da ta dole za ka sai aka ambace ta kuma dukkan wanda ya iya kiyaye farilla za ka same shi kuma yana mai yana ƙoƙarin mai yin nafila manzala ce dukkan wanda ya bar sallah da gangan da ganganci to alkawarin Allah ya barranta daga shi ma'ana Allah ya fita daga harakarsa Allah ya fita daga harakarsa duk wanda yake sallah to yana cikin alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim manzala ka ce man sallar subha fa huwa fi dhimmatillah dukkan wanda yi sallar asuba to yana cikin me alkawarin Allah tsaro kiyayewa kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala anan an ambaci sallar asuba domin eh, ta fi ba da wahalar yi amma ba wa yana nufin cewa ragowar sallolin su ma ba su ɗauki wannan hukuncin ba su ma sun ɗauka da nassin wannan hadisi ne wa man taraka muta'ammidan bari'a minhu dhimma don haka wani hadisi ya bu cikin littafin al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani bi isnadin fihi da'af Eh, abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya je wajen alhajjaj bin yusuf al-thaqaf tare da ɗansa salim bin abdullahi bin umar rahimahullah wanda alhajjaj bin yusuf al-thaqafi mun san ayyukansa wajen yadda yake kashe mutane don haka mun za Allah dama ya bada labari hadisi cikin sahihi muslim yake da sanin zai kasance cikin kabila ta saqif kazzabun wa mubirun wanda kazzab shine al-mukhtar shine mukhtar bin abi ubaid al wanda yake da cewa shi ba annabi ne ah, mubir ma'ana muhlik mai hallakarwa mai kashe mutane mai barna shine kuma al-hajjaj bin yusuf al-faqaf da haka da suka je wajen shi alhajjab bin yusuf al-faqaf sai yake wa sali ga wancan mutumin je ka kashe shi je ka kashe shi da haka salim da ya je wajen mutumin sai ke cewa kai kasla sallar asuba sai ce eh na yi sallar asuba yace to ai manzo Allah kuma yace man salla subha fa huwa fi dhimmatillah da haka sai da wajen al-hajjaj bin yusuf as-saqafi al-hajjaj ce ka kashe shi sai sai aban kashe shi bai ce me yasa yace domin yayi sallar asuba kuma ga abin da manzo Allah ya faɗa duk wanda yayi sallar asuba yana cikin me kiyayewar Allah tsoron Allah sai Allah bin Umar ya ce da ɗan nasa ka kubuta daman da haka na sa maka misali kubutacce kenan inda ka je ka kashe shi ka gada ba kubuta daga jininsa ba a gobe lahira Allah zai ne. tunda kisa ne bai gairi haƙ ba da haƙi ya ce ka kubuta da haka na sanya maka salim kubutacce saboda haka wannan sunan zai ta binka to ashe kaga anan sai ake nuni akan cewa iyaye suna kokarin zaba wa ƴaƴayensu sunaye masu kyau domin suna su tare yakan bi mai suna yakan kambi mai suna so tari in ka auna da za ga haka abubuwan ki in ka janci an ce wannan abdullatif za ka samu yana dan taushi so tari abdurrafiq haka za ka samu suhail sahal za ga akwai dan alamun sauƙi ne to ana abin nan to a nan sai muka fahimci cewa dukkan wanda ya bar sallah to ya fita daga cikin mai alkawari na Allah subhanahu wa to wannan fitar wace iri fita ma'ana ya bar musulunci ko kuma a'a fita yana musulunci amma yana fasiki to anan malamai sai suka tattauna bayan dukkanin sun haɗu akan wanda ya bar sallah yana mai musunta kafiri ne babu saɓani to sai suka yi saɓani akan wanda ya bar sallah da gangan da ganganci amma yana mai imani da sallar yana mai yadda akan cewa dole ce a kansa amma sakaci da ganganci yasa ya bari me matsayinsa wasu malamai su tafi akan cewa eh fasiki ne musulmi amma ba kafiri ba wanda wannan shine mazhabi na al-imam abu hanifa da al-imam malik da ɗaya daga fuskoki na mazhabin imam shafi'i da kuma ruwaya daga al-imam ahmad bin hanbal a ah, wasu malamai kuma sun taba akan cewa ya kafirta ya bar musulunci wanda wannan shine a mazhabi na imamu shafi a ɗaya daga fuskoki guda biyu kuma ruwa mafi inganci ga al'imam ahun bin hanbal da kuma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan suka ce mutum ya kafirta daga cikin abubuwan da suka kafa hujja da shi suka ce a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ainihin fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum idan suka tuba suka bar shirka suka tsayar da sallah suka bar zakata sun zama yan uwanku addini kaga sai Allah ya ambaci sallah ma'ana sai kaga barin sallah ne kafirci ne kenan tunda Allah ya ambata sai sun tsaye da sallah sun bar zakata sun suke yan uwanku addini a da ayar kuma yace to ko sau musu hanyar su domin su riga sun zama musulmai suka ce kuma gashi manzo Allah ya faɗi hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda yake cikin sahih Muslim cewa bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarku salat tsakanin mutum da kafirci da shirka sallah ma'ana daga zare ya bar sallah ya kafurta suka ce ga hadisin kuma buraida bin al-husayn wanda yana cikin jami'u tirmizi da sunan ibn maja da musnad al-imam ibn hanbal da wani su ma zaka ce al-ahlu alladhi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara dukkan wanda ya bar sallah ya kafirta sannan suka ce ga maganar abdullahi bin shaqiq ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ta zo cikin jami'i tirmizi wanda hakim kuma ya rawato cikin al-mustadrak daga shi abdullah bin shaqi zuwa ga abi huraira a ruwa tirmizi kuma ta tsaya ga shi allah bin shaqi kowace kuma ta tabbata cewa sahabbai na manzon Allah sun kasance ba sa ganin wani abu wanda barin sa nan take zai mai da mutum zama kafiri in ba sallah ba suka ce kaga wannan ma dalili ne ce wanda ya bar sallah da gangan dangan ya bar musulunci ya bar musulunci suka ce gashi kuma a nan manzala ce wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmat ah, to waɗanda suka ce a'a wato ainihin bai kafurta ba suka ce ai duk waɗannan hadisai ba wai suna nufin kafirci mai fidda mutum daga musulunci ba a suna nufin laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuffuka shi yasa ma aka siffanta shi da kafirci amma ba wai nufin kafirci mai fitowa daga musulunci ba daga ce in ba haka ba ya zami da hadisin jari bin abdullahi bajali wanda yake cikin sahih bukari da sahih muslim ya zo ta hadisin abdullahi bin umar ya zo ta hadisin abdullahi bin mas'ud يا ذو تهديس واطلة بن الأسقع لدي جماعة من الصحابة سيرويتوش من ذلك لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعد kada ku juya bayana kuna kafirai shashin ku yana kashe shashi kafirai suka ce wannan ana nufin kafir mai fita daga musulunci ma'ana inda ya kaddan uwanka na mai da kai ka zanto kafiri kaga da Allah bai ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ba idan aka samu bangarori guda biyu daga cikin mu'mini suka yaƙi junansu kaga sai Allah ce daga cikin mu'mini a ce inda ya yaƙar juna yana mai da su kafirai kaga da Allah bai ce daga cikin mu'mini ba Allah kuma ya ce fa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan wanda ya kashe dan uwarsa sai aka yi masa yafiyar daukan fansa sai aka ce ya bada diyya to ya bada diyya ta hanya mai kyau kaga sai aka ce dan uwansa wata wata ka ake nufi ana ana nufin al-uquwatul imaniyya ashe inda kashe shi yana mai da shi kafiri kaga da Allah bai ce min akhihi ba daga dan uwansa ashe ka kufaran ba wai kafiri ake nufi ba kamar kuma hadisin da na abi bakara wanda yake cikin sahihi bukhari sahihi muslim manzo nake cewa izal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar ila ya rasulullah hadha qatil fama bal maqtul qala li annahu kana harisan ala qatl sahibihi idan musulmai guda biyu suka hada takuban su suka yaki junan su kaga sai manzo ce musulmai guda biyu ashe inda yaki junan yana mai da su ne kafirai kaga da ba ci musulmai guda biyu don haka wancan hadisin eh, da yake cikin sahih bukhari sahih muslim na abdullah bin mas'ud ya zo ta hadisin abi huraira ya zo ta hadisin sa'ad bin abi waqas eh, cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr zagi musulmi fasikanci ne ya kasa kafirci ashe kaga ba wai kafirci bai fitarwa daga musulunci ba kenan sannan kuma suka ce gashi ya tabbata hadisi cikin sahih muslim manzo ka ce isnatani fil nasi huma bihim kufrun at-ta'anu fil nasbi wan niyahatu al mayyit dabi'u guda biyu da suke cikin mutane kafirci yin kuka ga mamaci da kuma suka dangane dangantakar mutum ma'ana kai kuka ga mamaci kana mai rusa ihu ka kafirta kenan ka gaba kafirci ake nufi fitowa daga musulmi ana nufi mai kabira min al-kaba'ir laifi ne babba daga cikin manyan manyan laifuffuka laifi ne babba daga cikin manyan manyan laifuffuka sannan suka ce ga hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sunani abi daud da Jami'in tirmizi da wani su kamar al-musdarak na abu abdullahi hakim nisaburi wanda zaka ce man halafa bi ghairi allah faqad kafara aw ashrak dai wanda ya rantsuwa da wani Allah to ya kafuta kaga rantsuwa da wani Allah ai ba kafirci bane kabira ce limin kafaya laifi ne babba amma manzo Allah ce ya kafuta صلى الله عليه وعلى آله وسلم دانا كا أبو نسكة تيكا تو يا سيسكة تيوا آه أيدي بمبنش تكان ال ال الكفر وانديك المؤرق دا الكفر وانديك منكر وان شيخ السابي تيمية يا بمبنت وان تيكين لتافنسا اكتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم cewa idan aka kawo kafirci da al-ma'rifa al-kufr to wani ana nufin kafirci mai fitarwa daga musulunci don haka da manzo Allah ce bainar rajuli wa bainal kufri wa shirk tarku kaga yazo da al ma'rifa wadancan ko kaga ba ma'rifa isna ta nufin nasu huma bihim kufur haka ne ko ba haka ba la tarji'u ba'di man halafa bi ghairi Allah faqad kafara aw ashra sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur kaga ya zama bin nakira saboda haka idan ka bice zo bin nakira to nan ba lalle dauki kafici mai fitowa daga musulunci ba amma in ya zanto bil ma'arifa to ana nufin mai fitarwa daga musulunci don haka kuma zana ce bainar rajul wa bainar kufri wa shirki tarku sala shi ibnu taymiya abin da ya faɗa ya bambanta kenan tsakanin al-kufr al-mu'arraf da kuma al-kufr al-munakkar tabi ta miya da zaka Allah khaira amma ya zo munakkar din kuma ana nufin kafirci mai fitowa daga musulunci din kuma Allah ya ce wadda kathirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasaban min indi anfusi min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti bi amri inna Allah ala kulli sun borata da yawa daga cikin sun yi buri sun so ina ma za su dawo da ku bayan imanin ku to ku fara kafar wani kafarci suke nufi mai fitowa daga musulunci ko karami babba suke nufi to kaga uzun da zaka ibn taymiya nan mai yiwa lokacin da yake wannan rubutun ayar bata zo masa ba uzurin da zaka masa kenan an kyau da haka wannan istilahi ne wanda yake gairu makabul gaskiya ba ka katsatse ba saboda haka akan duba yanayin inda siyak na zance yanayin yadda zancen ya zo to na shi ake duba an gane da kyau sannan suka ce ga shi yana daga cikin hujja hadisi ya tabbata cikin sunan ibn majah kitabul fitan bi isnadi sahihi da al-musdarak na abu abdullah hakim ne saburi hadisin hudhaifa bin yaman ah, manzo Allah yake cewa musulunci zai shi. kamar yadda tufafi yake dishashewa ya lalace har a waye gari a yi lokacin wasu mutane da su ba abin da suka sani sai kalmar la ilaha illallah ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba su san kaza ba su san kaza ba sai sila ce za ta tsiratar da su ce gwarai kuwa za su tsira za su kubita sai suka ce kaga a wannan harisin gashi ba sa sallah kuma manzo Allah ya tabbatar da musulmai ne wanda yana daga cikin eh, manya-manyan hujjojin shi a shekul albani rahimahullah kan cewa ba kafiri ba ne amma sai dai amsa kan wannan hadisin ai shi a hadisin an ce ba su san sallar ba ba su san azumi ba kawai kalmar la ila illallah suka sani shi kuma wannan ya san sallar yaki da ganga kaga akwai bambanci kenan su inda sun sani za su yi shi yasa da suka san kalmar la'ila suke mai suke faɗinta to sallama inda sun santa za su yi mai kira to ina gani wannan bai zo shi a shekul albani ba rahimahullah lokacin da yake ihtijaji da shi wannan hadisi akan cewa wannan ya basala da gangan da in dai ba na inkari bai kafurta ba to su ai ba santa bane da ana magana kuma akan wanda ya san sallah yake da gangan da ganganci. don haka masalar malamai sun yi sun dawo a kanta wasu sun tafi akan ya kafurta wasu kuma sun tafi akan bai kafurta ba kamar yadda aka samu daga magabata suka saba haka kuma daga malamin wannan lokacin ba an samu su abu azu ibn ba sun tafi akan ya kafurta ya bar musulunci kamar yadda yake cikin majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwiya haka ibn usaimin shi ma ya goyi bayansa ya tafi akan haka kamar da yake cikin littafinsa majamu'u fatawa wa rasa'ili fadilati sheikh ibn usman rasa'il nasu da aka tattara da kuma kasakasansa aka tada su da kuma littafinsa ash-sharh mumti' da kuma sharh riyadus salihin ya tafi akan kafiri to a abin duba ne masalar tana bukatar tafsiri wanda ya bar sallah yana mai musunta to wannan kafiri ne wanda ya bari kuma da gangan da ganganci to yana cikin hatsari ya isa nuna hatsari a ce an wayi gari ana tattauna kai musulmi ko ba musulmi ba kaga ashe ka hatsari a ce malamai suna tattauna akan shin kana musulmi ko kai ba musulmi bane kaga wannan ya ka hatsari da tashin hankali an gane kyau amma wanda ya bar sallah da gangan da ganganci a ce shugaba na musulunci ya ce masa yi sallah ce shi ba zai yi ba shugaba na musulunci ya nemi ya tuba yake a to shi wannan kafiri ne tunda wannan kin ya nuna mai inkarin su kyan da aka ibi taimiya ya yi magana cikin majamu'ul fatawa juzu'i na 22 haka ibn al-qayyim shi ma ya tattauna magana cikin as-salatu wa hukumu tarikiha ga da kyau wannan kenan sannan sai batu kada ka sha giya domin giya ita ce mafi mafi mafi mafi sharri mabudin kowane sharri mabudin kowane sharri idan aka ce giya kuma alhamar dukkan wani abin bugarwa dukkan wani abu da zaka sha ya bugar da kai ya rufe hankalinka to sunansa mai giya sunansa giya to nisantar kayan maye domin eh, kayan maye shine mabudin kowane shirin. ya tabbata cikin eh, littafin sunanin nisa'i bi isnadi sahihi mawqufan ga Usman bin Affan radiyallahu an yake bada labari wani bawan Allah ne mai bauta mutumin kirki mana mai gudun duniya da aka wata mata sai ta shirya fulan akan ta samu kanta cikin matsala da Allah tana buƙatar malam ya zo dan fatawa a ashe ita ta shirya sharri malam sai ya zo bisa kyauta masa da su da ya zo sai aka kulle kofofin gida daga ta malam fa ga abubuwa ka zaɓa ko ka yi zina da ni ko ka sha giya ko kuma ka kashe wannan yaron jariri ko kuma ka yi sajuda ga kuros malam ya duba ya hango duba ya hango ci sai ga mai sauki ya sha giyar kawai da haka da ya sha giya ya kwankwada ai shikenan duk abin da zai da yi kaga ta zama mai fa innaha miftahu kulli sharrin ita wanda wannan kissa ta zo ta hanyoyi da yawa cikin asnul kubra ta imamul al-bayhaqi sauransu wanda aka akwai tashin hankali kwarai duk kayan maye kaya ne wanda yake mai hatsari sannan kuma hadisin yana mana cewa baya halatta yin tawaye ga shugabanni cewa mai walatu na zi'anna wulatul amr baya halatta domin ɓarnar da za ta biyo baya wajen yin tawaye ga shugabanni ta fi da take kasancewa yayin yin haƙuri kan zaluncinsu saboda zubar da cin da za a na ida sauransu da sa mutane cikin firgice da tashin hankali to a yi haƙuri don kiyaye wannan ɗin a bisa ka'ida fiqhiyya dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dan haka ubada bin samit radiyallahu anhu kamar yadda ya tabbata cikin sai bukhari sahih muslim yace mun yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ba za mu na jayayya da ma'abota al'amari ga al'amari ba ma'ana shugabanni kenan wa alla nunazi al'amra ahlahu akan haka muka yi mubaya da manzon sallallahu don haka hadisai da yawa manzo Allah yake ta bayani cikin bukhari da a yi haƙuri a jure ko da kuwa kaga cewa kai ne mai gaskiya to kai haƙuri ka ja Allah isa haka manzo Allah ya faɗa cikin bukhari da muslim ku roƙi Allah haƙƙin ku da yake kansu a akan ma'ana jan Allah isan kenan Allah ya isa shi kenan domin toshe kafa ta barna shi yasa manhaj ne na alkhawarij da almu'tazila a fito ana kama sunan shugabanni ana zaki ana kai su wuta akan manabir mimbarori kora ana zanga-zanga duk wannan bai halatta ba ya sa manhajin ahlus sunna wal jama'a babu wata zanga-zanga a manhajin ahlus sunna wal jama'a zanga-zanga wannan manhaji ne yan bid'a al khawarij al mu'tazila ba da bane ba da dai bane <laughs> domin idan ka fito kai zanga zanga ka saba wannan hadisi ke wala tunazi anna wulatul amr ka saba wancan hadisin na ubada bin sami wa alla nunazi al amr ahlu ka saba hadisai da yawa da suka zo na manzo Allah akan hana haka sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to dole a kula da wannan domin za a ga kuma duk da duk abin da za a yi na zanga zanga ko me yake biyo baya barna ta take kar karuwa kuma a ce an harbuwa ne an jefuwa ne tiyakas an yi kaza an yi kaza abinda ake neman ko bai samu ba kuma gashi kuma an saba suna an yi bidi'a kuma kaga tashin hankali ke to da haka ina gani za mu tsaya na duba ga lokaci satin gaba sai mu dora ragowar bayani kan hadisin sai kuma tafi hadisi na gaba wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ah, wannan yana tambaya game da ingancin wani hadisi wanda ake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce yanzu wani mutum zai bullo muku wanda dan wuta ne yana daga cikin 'yan wuta sai muawiya bin abi sufyan ya bullo eh, to wannan ba ba gaskiya bane eh, irin maganganu ne wanda al-balaguri in ka koma zaka samu a littafin sa kitabu ansabil asharaf kitabu ansabil asharaf to shi a wannan littafin zakin Allah ma zaka samu a ciki kuma a wannan littafin zaka samu maganganun da suke kuma zagi ne ga shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu saboda littafi ne na kwashe-kwashe na kacinci-kacinci an gane da kyau to wannan shi ne saboda haka a matsala da ta abku waka'atu siffin wanda an yi shi a shekara ta talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah islam domin kokarin daukan fansa akan waɗanda suka kashe Usman bin Affan radiyallahu anhu Allah ya hukunta abin da ya hukunta yaƙi ya kasance tsakanin bangaren shi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu da bangaren Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu to wani abin da ya faru to sai ya bayu ya zamana tunda kowane mutum yana da jama'ar da suke bayansa to sai aka waye gari ita wannan mas'ala ta siffin sai aka yi rubuce-rubuce a kansa akwai alkalma na gaskiya akwai kuma alkalma na ƙarya wanda sun suka fi yawa kuma akwai kuma wanda suke ba ma musulmai ba hatta kafare ma sun yi rubutu akan wannan yaƙi na siffin to da haka sai aka shigar da abubuwa da yawa aka kirkiro hadisai na ƙarya kan zargin Ali bin Abi da aibata shi da kuma aka kirkiro hadisan ƙarya kuma kan shi batun Muawiya bin Abi irin su harisan da ake cewa manzo Allah ce idza ra'aytum muawiyata ala minbari faqtulu wanda ibnu abi ya kawo cikin al-kamil fi du'afa rijal da abu jabir ko cikin abu afa'ul kabir cewa idan kun ga muawiya kan minbari na ku kashe shi to shine ibnu kasirin rahimahullah cikin al-bidaya wannan yake cewa inda wannan hadisin gaskiya ne yace to ai da sahabbai sun aikata haka domin sahabi ba sa ba sa tsoron zargin mai zargi wajen bin umarnin manzo Allah na sun kashe shin kowa sannan kuma kirba za ga akwai wanda ya fi mu'awiyar muni kuma da lalace ya hau kan mun ba su kai shi ba kuma saboda haka dizzantuka ne kagaggu azzalimi suke kaga kuma da manzo Allah ya yi bayani ya ce za a masa ƙarya ko hadisi mutawatirin hadisi ya fara haka wanda har ma abul qasim at-tabarani yayi juz'u turuqi hadisi man kadhaba alayhi muta'ammidan me ya ba miki wannan tantancewar mace wane thika ne wane saduqun ne wane da'ifi ne wane mataruk ne wane fihi da'af wane sayyul his wane al awham wal irsal dan tantance me manzo Allah ya faɗa kai kanka a magana ka ta da gobe mai ba da labarin magana kai ka iya yin mai wahabi ya faɗa abin da yake ba shi ka faɗa ba imma ya rage ko ya ƙara haka da ko ba kafa ko ya faɗa a juyi to ina ga maganar manzo a sassanin kuma akwai maganganun da in manzon Allah ya yi su in dai mutuka kana rayuwa da maganganun manzo ka san cewa ya yi su ko da ko baka da ilimi akan cewa wannan hadisin na ƙarya ne shi da jazari ke faɗa cikin alhidaya fi ilmi ruwaya yake cewa yu'rafu al-mawdu la bi an yuqirwa wadi'uhu bal min nabiyillahi sir akan iya gane hadisi na ƙarya ba wai dan wanda ya kirkiro hadisin ba ya ce na kirkiro shi a'a ko wani sirri daga manzo sallallahu alaihi wasallam Eh, in dai ka san maganganun manzon sallallahu kana rayuwa da sa to ana cewa manzon Allah ya ce za ka gane ka wannan ba gaskiya bane ah, yanzu ko mutum ne yake zaune shi ke rayuwa da shi kake kaunarsa kake zama da shi yau da gobe to za ka iya gane cewa wannan magana sa ce wannan magana ba tasa ba ce idan an ce ai wani ya ce ka za ka ce kai wannan ba maganar wani ba ce a wannan maganarsa ce to haka wanda ya saba rayuwa da manganin manzon Allah ko da a ce babu ilimi na babu bai duba isnadin hadisin ba to zai gane saboda wannan sirri zai gane to an yi manzon Allah karere da yawa an shigar da abubuwa da yawa don haka al-mustashrik marjiliyos kafiri ne marjiliyos yake cewa musulmai su yi alfahari da ilimin isnadi da suke da shi ilmi isnad saboda haka idan ka ce manzan Allah ya ce za shi ina isnadin sai abi wane ya shi wane yake wane ga wane wane ga wane wane ga wane har a tabbatar ko a koyi in banda in banda ainihin wannan al'umma ta manzo Allah babu al'ummar take da wannan isnadi sai wannan al'umma haka ibnu hazmi fara cikin al-fisal al-milal wan nihal wal hawa yace idan ka dauko idan ka dauko abin nan eh, mutanen annabi Musa ka dauko mutanen annabi isa haka za ga isnadin ne mafi ɗaukako isnadin za ga ne. ya cike zuwa ga bulus ko kaza ko kaza ya yanke babu sai wannan al'umma manzana ita kadai Allah ya keɓance ta da wannan shi yasa a cikin alfiya yake cewa قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد wannan al'umma an keɓance ta da isnadi khasisa ce min khasa'isi hadhihi al'umma isnadi shi yasa zamin bala ke faɗa kamar da ke muqaddimat sai muslim yake ce al-isnad min ad-din ولولا الاسناد لقال من شاء ما sha. isnadi addini ba da isnadi ba da duk wanda ya so ya faɗi ƙarya da ya faɗa shi yasa wani wanda ya kirkira hadisan ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kama shi za a kashe shi sai yake gaya shugaban na wannan lokacin ai na kirkiro hadisai guda dubu na ƙarya wanda na halatta halal da waɗannan hadisan kuma na haramta halal da waɗannan hadisan sai aka ce to karka da wannan yana muqaddima ta kitabul jarh wa ta'dil ibn abi hatim ya kawo ba matsala ta kadimatul jarh wa ta'dil yace ai abdullahi bil mubarak da abu isa alfazari za su fitar da wannan hadisan ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya su ce ba na manzo Allah ba su saboda ka bata kanka lokaci to kuma haka Allah yake tadar da mutane ɗaya bayan ɗaya a dukkan lokaci wanda za su tantance mai manzo Allah ya faɗa mai manzo Allah mai manzo Allah bai faɗa ba sallallahu to balle kuma wannan eh, ga ga ga ga ga ga ga inda ma yake kitabu eh, ansar al-ashar da isnadi saboda ka ba gaskiya bane kuma shi kansa isnadin akan ikhtilaf akan kirkirarsa saboda ka sai a kago isnadi a nemo su sikat amintattu sai a dora su kawai a ce wane ga wane wane ga wane zuwa ga manzo sai a kago ƙarya da amma malamai suna tantancewa sai an cire saboda ka'idar Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz lalle mu muka sassauka da alqur'ani kuma lalle mu masu kiyayewa ne gare shi ina daga cikin kiyaye alqur'ani kuma kiyaye sunna domin ce me mai bayanin alqur'ani ah da kun qur'anin ake bakin sa wanne ya fatsari bakin ko ma'anar a bakin ake batar da mutane ko a ma'anarsa a ma'anarsa ta shi kaga ma'anar ma ita ce tafi bukatuwa zuwa ga shi yasa ake samun hadisai mawdu'ai ake samun hadisai kaza kaza da sauransu saboda haka lokaci zai zo za mu bayani akan shi waye muawiya lokaci zai zo insha Allah eh lokaci zai zo insha Allah za mu bayani akan su wannan ba gaskiya bane ba ta lokacin eh makareta ne ko azzalime masu neman ah, abinci da addini shine to masu neman duniya da addini to wannan shine abin da yake faruwa Eh, in mutum kuma ya ci daman duniya zai nema da addini to komai zai iya komai zai iya shi yasa zaka za ka sami sun fi kowa iya dabara karɓan kuɗi a hannun mutane da iya dabara da kowanne kuma wani ita ka'ida da albazara ba cikin littafinsa ainihin littafinsa al'alam al'aliyya fi mana manaqibi ibn taymiya yake cewa duk wanda ka samu yana adawa da ibn taymiya to za ka samu cikakken ɗan damfara ne za ka samu ya fi kowa dabara da wayan karɓar kuɗi a hannun mutane to haka suke daga kullum ba su da aiki in banda su maka ado ba su da aiki in banda hada filan da hada alaka da 'yan siyasa da hada alaka da barayi da hada alaka da kaza da kaza din manganin su ba sa karewa akan batun duniya to wannan shine abin da yake faruwa kuma za ka sami ba sa iya tsallake fahisha harkar barna za ka sami su ba sa kunya su maka ƙarya su maka kage daga cikin su waɗanda mutanen fa aka samu wani fa daga cikinsu masu irin wannan abubuwan fa ya nemi wani zai yi luwaɗi da shi sai ya yadda almajirinsa sani. da haka sai je yake tallatawa sai sa aka tattaro almajirin nasa gaba da ake cewa na ji an ce kuna maganganu a kai na kaza kaza ce to me ce ai ba wani abu ne ai ai fahimta ce mutane ba su yi ya ce to yanzu a aljanna ma ba an yi bayani ba cewa wasu yara za su na kewaya ga yan aljanna ce to don me za a kewa da yara ai dan ayi luwatsin ne yagin haka haka dan uwa malam mu'azzam ya ga yan wannan magana to haka suke ire-iren wanda mutane saboda haka harka ce ta duniya shi sa daga zikadu bai su daman kaga mai yaudara da mahayinta zikadu bai su shi yasa kuna zama da su za ga sun rikici dama haka imam shafi ya fara cikin al-ittisaf yake ta dan bid'a da man bai yadda ya zauna da masu da da ma'abota ilimi ba yadda ba sa ba sa yadda daga azama sai ga rikici sai kuma a koma shari daga baya da kage da jafari ba za ka wajibi na rubar ta yi ta yi karatu rashin karatu mu sheki cutar da mu mu dage ba abin da zai gagara kana iya haddace manganin mutane ba ka iya haddace manganin manzo Allah bai zai gagare ka kullum ka tsora kanka nauyi za ka race hadisi ɗaya na manzo Allah da aya ta alqur'ani kafin ka tafi kasuwa in ka tara hadisai goma ka yi kokari ka nemi ma'anarsu wajen malamin da ke da shi ka amince masa shekara ɗaya shekara biyu sai ya kawo ya cikin addinin ka to amma me zai hana me zai bata maka lokaci kana iya ba da awanni akan lissafin naira taro da kwabo amma ba za ka iya bada awa biyu a uku wajen haddace man ganin manzan ga masu kuma fata addinin mutane sun yi yawa cikin al'umma da sunan marinta da sunan yada ilimi ana ta yada barna ana rusa ilimin addini kuma da suna ana yada ilimi dole mun ji tsoron Allah dole kuma masu abin hannu su ji tsoron Allah su taimaka wa ɗaliban ilimi wajen siyan kayan karatu domin a kara addinin Allah wajibi ne zarkai ka in ka cire ka ba ɗalibi ilimi je siya littafi domin jihadi ne shi ne mafi girman jihadi domin da ilimi za a tsare addini in ba ilimi addini zai tsaro yanzu in ba ilimi wannan magana ba shi mu ta tabbata sai mu koma muna la'antar mu'awiya bayan muna ce masa radiyallahu anhu kuma kuma muna tsine masa albarka amma ga ilimi shi ya tabbata magana ƙarya ce ba gaskiya bane kagan ba gaskiya bane saboda haka mun tsoron Allah yan uwa mun tsoron Allah mu taimaki addinin Allah yanzu littattafai na addini na hadisi littafi da suke dubu ɗari biyu dubu ɗari dubu sittin dubu saba'in dubu kaza dubu kaza sai ka gama jin ka kara ɗai ka abin sai ka ji abin bangaren tafsirin sai ka ji abin littattafai yanzu gashi kwana-kwanan wani tafsir ya fito a durar bayan mujalladi arba'in ne tafsirin alkur'ani to kana na kuma zaka ji wani ya kara fitowa akwai wani mai majalisi ɗari kuma shi ma da ya fito akwai bukatar dukkan mallake su ka duba don a tace ilimin a ba mutane to haka abubuwa suke ga kwana-kwanan nan wannan mai littafin ya kamun sharhin muwatta bi ruwayati muhammad bin hassan ashebani ta mulla aliyu nilkari da littafin makhatuf ne ma a ajiye yake ko a labura daga baya aka fitar da shi aka masa aiki gashi ne mujalladi hudu mujalladi hudu mujalladi hudu fatahul mughatta sharh mushkilatil muwatta mujalladi hudu to bacin shi ga na alkamahi almuhayya shi ma mujalladi hudu ga at-ta'liqul mumajjad na Abdul Hayy al-Lakanawi duk akwai bukatar ka mallake su gashi nan naira dubu bakwai da kudin sa kwaya hudu to da haka za a gane addini ka karanta ka duba wannan ka duba wannan ka fitar ka tace sai a bada ilimin a tace amma idan aka ce adi za a masa harkar kala katu ko shaci faɗi ko dabaru ko lacca kwatanci faɗi hira da mutane ba su gane hadisi sai a ɓata lokaci dole sai an ba da ilimin yadda magabata suke bayar da shi tun mutane ba sa wa har su gane yanzu da can kasan wani mutum wani hadisi mai rauni inda aka ce maka manzo sai sallallahu alaihi wasallam shi kiran ba to amma zana maganar manzo Allah ya ce sai ka ba tunani ya inganta kuwa sai ka fara bugon waya mana wani hadisin da gidan rediyo ya matsayin sa yake ba gashi manzo ya farba wannan ya rubuta cewa wannan hadisin ya tabbata amma da ne fa shi kenan kawai shi muawiyan nan ma shi kaza kaza ne dan wuta ne kenan to dole sai an samu malamai tsayayyu na Allah sun tsaya sun karanta addini da gaske ba masu neman abinci ba wanda za su haƙura da rayuwar duniya su biyo ilimin hidima a fitar da ilimin tatacce ilimi a ba mutane muka su gane addini dole kuma sai ka haƙuri da wani hmm? kana buƙatar ka huta kai ma ka abin ka ci nama to amma dole sai ka haƙura saboda in ka duba makoma da zaka sa da alherin da za zaka samu a lahira fi maka maka zaka haƙura kan ka yi ciwo idan ka yi ja hmm? ka buɗe littafi kana karanta sai a tura ka wani littafi a ce koma littafi kaza ba ka da shi kuma a labirarin ka ka tura kasuwar kun yi ba su da shi littafai nawa ne muke nema ba su da shi a kasuwar gari in kasuwan ga can kagin ba su da shi to haka za ka ba da oda a zama karshe sai ka ba da oda sai ka dace dubu ɗari da su dubu ɗari biyu ga kuɗin da ko ga kaza ga kaza to haka abubuwa suke ga musnadul imam bin hanbal masu turisala dubu ɗari da ashirin suke sai da shi ita ce matsaba mafi kyau to yanzu kuma akwai wata matsaba suna buga shi kuma a misira ita kuma wannan madaba in ta fito kuma ta fi wannan ɗan kyoto to ita ma kuma akwai buƙatar ka siye ta ita ma ka haɗa don ka auna ga me bambancin da yake tsakani da haka ilimi yake yake tabbata amma ka ce da irin waɗannan maɗabogi na ƴan kasuwa za ku ilimi daru tofiƙiya ba su lokaci ne hatu lokaci ne a duniya ilimi irin wannan kace ka dauki wannan matsaba ka ma ya rubutu ne ba za ka karba ba saboda ba matsaba ba ce ta ilimi irin su darul hadis wannan irin su maktabatu safa irin su maktabatu tawfiqiyya duk makatabat ne na yan kasuwa ka mafi yawan eh, bugun su ba karɓar tsabirar irin su daru kutubin ilmiya sai ɗaya ɗaya ku ana samu da suna da reshe a saudiya far da kutu kuma suna suna sarika darul hadis suna yin sarika su ɗauki littafin wata ba su buga ba ta da izini ba saboda haka sai a samu kurakurai wajen bugu in ba kaman kutubu sitta ba irin su asnal kubra to shi ne wannan bugun su yake karbabbe in ka ba da reference kai ihala da bugun su za a karba dole sai ka samu to wani daru hadisin mata gagara Ga shi kansa musnad na daru hadisi dubu ashirin suke sai da shi na daru hadisi wanda ake magana akai mai matsalar ma kenan to fa da haka ilimi yake kankama yake inganta to amma matsalar kasa wasa mai wannan irin wannan ta haƙiƙin wanda zai biya wahalar da kansa da kuma dan tamore duk ɗaya din malam kuma da kamewa ma in yi bi ka iya zance da dabara shi kenan kawai a yi kabbara a yi rudani a tashi mutane ba su gane komi ba dole mu ji tsoron Allah mu dawo mu kimanta ilimin nan mu karbi ilimin a hannun wanda suka sani ba hannun yan rudari ba yan hayaniya yan neman abinci masu neman yarda Allah da ilimi kuma sun san ilimi kuma suke don Allah to da wannan al'umma take inganta da wannan al'amura suke kankama ba karamin aiki ba ne to zai irin waɗannan mabarnatan suna nan kuma wani a kowane masu taimaka musu a ƙasa don su yaɗa wannan barna nawa nawa ne yanzu gasu ah, irin wannan talajikan an mana ta dabara amma ba wai kai tsaye a dabara duk ne. in ka bada koma shi ke duk wannan rikicin da ga abubuwa na fara kaza kaza ai tallace ai hmm? nan da nan kawai sai ka jawo ta ayar wani hadisi ko ka a ai ta rikici da kai shi ke. kawai hmm, a ƙasa kuma ana turo ma kuɗi hmm, kana raba mutane kuɗi kuma shi kenan ka tara wasu ana sai kai in ba kai shi kenan hmm, ka gagara ka bi ƙarfin su shi kenan duk ba haka yake ba duk a kowane na ai akwai masu tallawa na miyagun waƙi da za su baka abin duniya kuɗi mai yawa ma dudai suna nan da yawa kuma suna taya suna latsawa in suka latsa shi kenan ka zama mai kwaɗayi shi kenan to haka abubuwa suke dole mu ji tsoron Allah jama'a da eh, dole mun tsoron Allah wannan ilimin na hadisi dole mun bashi muhimmanci mu kibanta shi domin da shi addini yake tsayuwa Allah samu dace subhanakallahumma bihamdika nasallu ala sayyidina alhamdulillah